sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aisha Ma'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na ranar yau. Alhamis 26 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga mahimman kanin labarai. To Aisha babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi gargaɗin cewa barkewar cutar coronavirus a duniya zai iya kasancewa mai jujjuyawa da zai iya dawowa da ƙarfin gaske idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba. Haka kuma Iran ta musanta cewa ta san inda Robert Levinson yake bayan da Amurka ta buƙaci cikakken bayanai game da abin da ya faru ga jami'in na hukumar binciken Amurka ta FBI mai ritaya wanda ake tsammanin ya mutu a hannun Iran. sannan kuma kasar habasha za ta fara sakin fursunoni sama da dubu hudu yau alhamis a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus tukanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji cewa adadin mutane da suke kamuwa da cutar coronavirus a najeriya na daɗa ƙaruwa za kuma a ji yadda wannan annobar take shafar yadda mutane suke gudanar da al'amuransu na yau da kullum a rana irin ta yau alhamis aisha sule za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki wanda ta shirya kuma za ta gabatar kana za ku ji wasu daga cikin saƙonnin da ku kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin mu kai ga duk waɗannan bari mu ji halin da duniyar ta wuni. Babban masanin cututtuka masu yaɗuwa na Amurka ya yi gargaɗin cewa barkewar cutar coronavirus a duniya zai iya kasancewa mai jujuyawa da zai iya dawowa da ƙarfin gaske idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba da yake magana a yammacin jiya laraba a yayin taron manema labarai game da coronavirus a fadar shugaban ƙasa ta white house dr anthony fauci daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka ya ce an fara samun barkewar cutar a afirka ta kudu da sauran kasashe na kudu maso yamma inda hunturu ke zuwa ya ce idan aka samu barkewar cutar a yankuna to alama ce mai karfi cewa kwayar cutar za ta iya sake zagayowa kuma kasashe a arewacin duniya su shirya domin zagaya na biyu na cutar a shekara mai zuwa. Fauci ya ce hakan ya sa yana da mahimmancin gaske a ci gaba da yin aiki a kan samar da rigakafin cutar domin tunƙara zagaye na biyu na anobar da kan iya faruwa kazalika da sahihin magunguna da za a iya kulawa da marasa lafiya da suka kamu da cutar. Iran ta musanta cewa ta san inda Robert Levinson yake bayan da Amurka ta buƙaci cikakken bayanai game da abin da ya faru ga jami'in na hukumar binciken Amurka ta FBI mai ritaya wanda ake tsammanin ya mutu a halin Iran. a yau alhamis alireza mir yusufi mai magana da yawon ofishin jakadancin iran a majalisar ɗinkin duniya ya wallafa a shafinsa na twitter cewa iran ta ci gaba da rike matsayin cewa jami'inta ba su da masaniyar inda mr levinson yake kuma baya tsari a iran sanarwar ta mai da martani ne akan wata sanarwa da amurka ta fitar cewa gwamnatin amurka ta yi imanin cewa bob levinson ya mutu tuntuni kasar habasha za ta fara sakin fursunoni sama da dubu hudu yau alhamis a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus babban lauyan kasar adenach abebe ya ce fursunonin za a sake su sun hada da waɗanda aka yankewa hukunci kan ƙananan laifuffuka da kuma ke da ƙasa da shekara guda da ya rage musu na zaman gidan yari tare da matan da ke da jarirai kasar ta basha za ta kuma tura wasu farzinoni 'yan kasashen waje wanda aka rike su bisa shigowa da miyagun kwayoyi zuwa kasashen su na asali ya zuwa yanzu dai habasha ta tabbatar da kamuwar mutane goma sha biyu da cutar coronavirus amma cutar na ci gaba da yaduwa cikin hanzari a duk fadin afirka gwamnati ta yanke shawarar daukar mataki ne domin yakar yaduwar kwayar cutar halin da ake ciki prime minister abi ahmed ya yi kira ga habashawa da su rika ba da tazara da juna da yake mutane na yin watsi daga gargadin kuma saka ci gaba da yin cunkoso a tarurruka a babban birnin addis ababa kashi na farko na labaran duniyar kenan kuka saurara za mu kawo muku kashi na biyu na labaran bayan mun leƙa taskar rahotanninmu. hukumar da ke lura da hana bazuwar cututtuka masu yaduwa a najeriya wato ncdc ta tabbatar da karuwar masu dauke da cutar coronavirus a najeriya inda adadin suka kai 51 wakilinmu daga lagos babangida jibril yana dauke da karin bayani a wani sabon ƙididdiga da cibiyar ta fitar na cewa an samu karin mutum biyu daga birnin tarayyar najeriya abuja haka ma birnin lagos an samu karin mutum biyu sai jihar rivers da ta samu mutum ɗaya jihar rivers zai ta kasance jiha ta baya bayan nan da wannan cuta ya bakunce ta a jihar lagos ma dai tuni aka fara amfani da dokar nan na rufe kasuwanni a birnin inda gwamnan jihar babajide sanwa olu ya tabbatar cewa kasuwanni ko shaguna jami'an da ke sayar da abinci da magunguna ne kadai za a bari su ci gaba da gudanar da harkokin yau da kullum bisa la'akari da muhimmancin su ga al'umma da koya al'umma ke ji game da irin wa'annan dokoki da jihohi daban-daban a tarayyar najeriya ke dauka na garkame su a gidajensu domin hana yaduwar wannan cuta Alhaji Umar Atna wani mai gidan sai da abinci ne a birnin Lagos. Alhamdulillah kasuwar mu tana nan kamar yadda muka samu kawunan mu a sa Kasuwar mu tana tafiya ne tare da yanayin mutane tunda mu dafawa muke mutane kuma suke zuwa siya. So idan ba mutane za a samu matsala. A yau dai ne dokar ta fara ta jihar Lagos kamar yadda shi gwamnan ya faɗa. Amma mu ma masu sai da abinci an ba mu dokar cewa ba damar mutum ya shigo ya zauna ya ci. Sai dai ka siya take away ka wuce da shi kuma za mu bi dokar gwamnati domin mu ga cewa mun tsira da mutuncin To sai dai kuma a bangaren sa Alhaji Awaisu Muhammadu Giyokuta cewa yayi matakan da gwamnatocin ke ɗauka na takura talakawa. In za hana talakawa fitowa su nemi abin da za su ci domin wani talaka bai da abin da zai ci an ce ya tsaya daga eh, daga awa goma sha biyu ko kuma kusan awa ashirin yana zama a gida babu abin da aka tanadar mishi to abin da ya kamata in an tanado magani na coronavirus ya kamata a tanado wa talaka menene zai ci kafin a tsaye da shi domin ba laifi ba sa bane ba shi ne ya jawo wannan ba masu duniya ne 'yan duniya ne suka jawo wannan domin ina talaka ya ga hanyar ne gan kudin jirgin sama da zai hau zuwa kano ma ballantana america london ingila da dai eh, china ba talakawa ne suke zuwa wannan wurin ya kamata a nuna duniya cewar an cutar da talakawan duniya yanzu dai tun bayan da aka tabbatar cewa babban hadimin fadar shugaban kasa malam abba kyari ya kamu da wannan cuta haka shi ma gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad ya sa wasu gwamnoni da suka yi mu'amala da su suka fara daukan matakai na rigakafi tikwa har da gwamnonin jihohin niger da edo da kuma ikiti tuni ma dai gwamnan jihar ikiti dr fahimi ya umarci sauran gwamnoni ta takwarorinsa da su keɓe kansu tare kuma da tabbatar cewa an gwada jinin su domin ganin ko suna dauke da wannan cuta ko kuma a'a babin ya murya amurka daga najeriya ta gaida baban gida jibril da wannan rahoto yanzu ga hadiza da karashen labaran duniya majalisar dattawan amurka ta aminta da fitar da kudin shirin ba da agaji na dala tiriliyan biyu domin taimakawa jama'a da sana'o'i domin su iya jure mawuyacin halin tattalin arziki da kalubalen kiwon lafiya da ake ciki sakamakon anobar ta cutar coronavirus a jiya laraba ne majalisa ta amince da kudurin dokar wanda ya samu goyon bayan dukkan 'yan majalisa daga jam'iyyu biyu yanzu haka dai kudurin dokar ya isa gaban zauren majalisar wakilai inda ake sa ran shugabannin majalisa su kaɗa kuri'a a kansa a gobe juma. jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗawa manema labarai a fadarsa ta White House a jiya Laraba cewa zai gaggauta aiwatar da dokar bayan amincewar Majalisar Dokoki yana cewa ranar da za a rattaba hannu kan dokar za ta kasance muhimmiyar rana ga ma'aikatan Amurkawa da iyalai da kuma kamfanonin Amurka Kasar Bolivia da ke Amurka ta yamma ta kara tsaurara matakin hana zirga-zirga da aka dauka domin shawo kan yaduwar cutar coronavirus. Shugaban ƙasar ta riƙon ƙwarya Janini Anes ta ce dokar ta ɓaci a kan lafiyar al'umma za ta soma aiki karfe goma sha biyu na daren alhamis har zuwa ranar goma sha biyar ga watan afrilu a yana dokar ya ƙara tsaiwata rufe iyakokin bolivia zuwa goma sha biyar ga watan afrilu makonni biyu bayan wa'adin da shata na farko anes ta ce ba wanda za a bari ya shiga ko ya fita daga ƙasar a cikin wannan lokacin ta ce a yana dokar ya zama wajibi saboda wasu jama'ar ba sa bin ka'idar da aka shata na killacewa ta tsawon kwanaki goma sha hudu wanda hakan kan kara yiwuwar damar kamuwa da cutar. Sabon tsarin killacewar ya yi tanadin mutum ɗaya ne kacal daga cikin kowane iyalin gida zai iya fita daga karfe bakwai na safe zuwa goma sha biyu na rana a ranakun aiki. Ƙasar ta Bolivia tana da mutane talatin da aka tabbatar sun kamu da cutar ta coronavirus. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington Yanzu kuma bari mu koma sauran rahotannin namu. Yayin da ake ci gaba da samun yaduwar cutar coronavirus a Najeriya, hukumomi kuma suka ba da umarnin takaita cuɗanyar mutane da zumar dakile yaduwar. Kowane irin hali al'ummar ƙasar suke ciki? na tattauna da wasu mutane daga jihar yobe da kuma jihar kano ga fatima husaini da abin da take cewa taki na farko da na ɗauka da mun kariya daga kamuwa daga wannan cuta shine hana yara zuwa wasa sabida kar su je su kamu da wannan cuta da dai yau rage yawan fita kasuwanni wajaje dai da za ka da mutane yawan fita ba namu bane mu zauna kuma in yara sun ɗan yi wasa a yawaita wanke musu hannu a cikin gidan ma amfani da hand sanitizer da dai sauransu. cuɗanya da mutane a cikin jihar yobe har ga allah mutane suna tsoro suna taka tsantsan mu'amala da mutane ba kamar yadda da ake yi a baya ba a da za a je su taron suna taron biki za a haɗu a yi waje ɗaya amma yanzu makaranta ma mutane na tsoron tura 'ya'yansu da su islamiyoyi saboda gudun wannan haɗuwa da wannan cuta a halin yanzu dai wannan batu na cutan coronavirus din a jihar yobe babu labarin ya kama mutum kuɗi sai dai tsoro da fargaba zuwa nan gaba ban san me abin da zai faru ba saboda an ce cutar tana bin iska ne ko kuka gaisa ta hanyar hannu ko kuma kuka hira da mutum wani lokaci yana atisha wannan cuta za ta iya kama mutum sai wannan labari ya sa al'umman jihar yobe suka zama cikin fargaba da tsoron me zai faru me zai je ya komo Aisha Ibrahim. A Kano nake da zama. Yaya wannan al'amari da ake fama da shi wannan annobar cutar coronavirus take shafar yadda kuke al'amuran ku na yau da kullum a Kano? gaskiya abin bai mana daɗi ba don ya janyo wa mutane da dama tashin hankali don gurare da dama yanzu ba a shiga kuma ba kowa yake masu samun ya fita ba saboda tsoron lamarin ni da gaskiya bangaren da ya shafe ni ya shafe ni bangaren makaranta saboda tun da aka ba da hutun makarantar nan mm. ba a san ranar komawa ba sai ya ci Allah ya yi lamarin ta haka ya mai da su ne sama baya ba kaɗan ba gaskiya. yanzu dai da aka ce ba makaranta mm. ba fita nake ba amma ina da uzuri na ina fita hakan bai hana ni fita ba tun da wannan jarabawa ce daga Allah. Tsare kanka Allah ya ce amma fita ba zai canza komai ba rashin fita ba zai canza komai ba in dai za fitawa jarabawa ya biyo kanka zai same ka. Amma sai dai uzuri yau da gobe akwai abubuwan da ba ka da za ka fita ne ba koyi. Hmm. To wannan ya kama ina fita. To ga kuma matakan kariya gaskiya yanzu batun wanke hannu ya kama dole hmm. ina yawanci wanke hannuna da ina kiyaye kuma abubuwan da nake tabawa da kalan abin da nake ci Sunana Nasiru Muhammad Lawal. So yaya wannan al'amari na annobar corona take shafar eh, yadda kuke gudanar da al'amuran ku yanzu? Gaskiya dai za a ce tana da yawa dangane da harkar makaranta da wasu abubuwa ko da dai kasuwanci da wasu abubuwa su ma duk dai ta shafe. Amma da ibada gaskiya an hana saboda shi ma dai ba wai dan ba a san ubana a cikin jami'i ba sai dai saboda kariya ga wannan cutar cutar da take a samun mutane mm. sannan kuma ga mu masu san fita kallon bal da wasu waye shi ma din dai an dakatar da shi kuma alhamdulillah ana bin dokan gwamnati to a da muke shi ne yin fita a gare mu madalla kafin mu ci gaba ga wannan sakon coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. yanzu kuma lokaci ya yi da aisha ta za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki ai sauraro lafiya sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu da saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki shiri da ke kawo muku batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullum Aisha Sula ce ke gabatar da shirin. Makonni biyu da suka gabata mun kawo muku bayanai akan cutar nan ta coronavirus wanda aka yi wa lakabi da COVID-19. To a yau ma saboda tambayoyi da suka shigo mana da dama da suka danganci cutar na coronavirus muka ga ya dace mu gayyato Dr. Muhammad Ladan domin amsa mana. Ku biyo mu don ku ji yadda hirarta mu ta kaya. To kamar yadda muke cikin wannan eh, fargaba na wannan cuta ta coronavirus, muna ta ganin yadda abubuwa ke ta tafiya yadda cutar take daɗa yaɗuwa yadda take ta bazuwa ana kuma ta ɗaukan matakai ƙasashe na ta ɗaukan matakai daban-daban kamar yau din nan ma a cikin jawabin da shugaban ƙasar amurka ya yi ya daɗa nunawa cewa za a rufe ma iyakar ƙasar nan da kanada to wannan ma wani mataki ne na na hana yaduwar cutar. To kana ganin cewa wannan mataki da ake ɗauka na hana mutane fita an rurrufe ma'aikatu, an rurrufe gidajen, an taƙaita fita, an taƙaita tafiye-tafiye da dai makamancinsu har ma na ji ana cewa duk masu appointment ma da suke da abin appointment na ganin likita za su iya takaitawa saboda su mai da shi kamar a waya To kana gani wannan matakin ya yi kenan? In ba a yi haka ba, hmm. in ta iya so mai yaguwa da yawa, to su ma masu aikin asibiti ko masu aikin lafiya na kasar nan ba za su iya taimakon ko da suke da rashin lafiyar ba. Hmm. Kamar in zo waɗansu suka so in rashin lafiya ya tsanani, hmm. wannan na'ura da ke sa mutane su yi numfashi, da wuraren da ake sa mutane irin masu ciwo ba da tsanani din nan. To in mutane sun yawa ma'aikatan lafiyar za su yi ma taimakon su tsoron da suke yi kenan mm. yasa ba su mutane su fitar da yawa kada mutane da yawa su kama da ciwon gaba ki daya mm. tsoron su kenan eh. To yaya batun abinci fa dan wasu guraren sai ka ga sun zauna a gida ne ba sa fita ma su tafi su je su nemi abinci saboda haka abinci na restoran na gidan sai da abinci suke ah, sawa a kawo musu a gidajensu. to ban ka gani ta wannan hanyar ma za a iya yada kwayar cutar to ana iya yada shi ta wannan amma wannan ba zai yadu da yawa haka ba abin da ake su ma masu kawo maka abinci mm. za su zo in sun zo kofar da gidanka ko kofar mm. sauranka mm. ba za su abar maka abinci a bakin kofar ne su yi nisa da wurin sai su maka abinci a bakin kofar ka sai ka fito ka dauki abinci ba za su ganka huska da huska ba haka abin ba su aiki na. To, um, likita akwai tambayoyin masu sauraron mu da yawa da suka aiko. Akwai Alhaji Mele Umara yana so ne wai a fahimtar da shi akan sababbin wannan cuta ma ta corona. Yaya karfinta kuma idan ya shiga jikin mutum? Shin yana ɗaukar lokaci ne kafin mutum ya warke? Tambayar tasa kenan. to shi wannan corona din yanzu mm. sabon cuta ne mm. to shi wannan cuta in kwayan cuta ya shiga cikin mutum ya dan ya dauki kwana biyu zuwa goma sha hudu kafin ga alamar cutar mm. akwai shehu adamu kuma shi ya ce wai me yasa cutar wai ta gagari kundila kamar tana yana ganin kasashen da suka ci gaba ta nan cuta ta billo to amma wai har yanzu an kasa magance ta to aikin sun wannan abin da ana kira novel virus abin da turanci ana kira to cutan da ba gane kansu ba mm. wannan sabon cuta ne mm. kin san irin cutan da ya kama da kin san kamar shekaru baya can akwai kamar irin su SARS mm. da MERS to su waɗannan su ba corona ne amma wannan ya bambanta da gare su to wannan kwayan cutar ba mu gane yadda take aiki ko yadda take an so mu ga illa da take ma dan adam amma har yanzu ne ba mu da magani yanzu ma ake neman irinsu allurar rigakafi yanzu aka so ma binciken wannan saboda ka ba a gane kan da shi yasa yake cin illan mutane kwarai da gaske. Mm. Eh. To akwai Sani Gule shi kuma daga Malam Madori a jihar Jigawa. Ya ce wai menene wai gaskiyar cewa wai idan mutum ya kamu da wannan cuta wai wai akwai <laughs> macen gizo-gizo wai wato wai idan aka yi amfani da shi wai shi kenan sai um, mutum ya warke a wannan hajiya wannan canfi ne da wannan ba su ilmi kimiyya ba su gano wannan ba amma wannan canfi ne na muna gida hajiya <laughs> to sarfi ne wannan bai wani maganin komai hajiya komai dai na Allah ne mm. amma yawanci kin san da Allah ke abin sa wani lokaci cikin mutum kan kaurkar da kansa mm. <laughs> amma gizo gizo bai taimaka a gwada mm. hajiya abin da za ka kare shine ka yi nisa da mutane da yawa da kake tsammanin suna da shi ko kuma karin ka shiga mutane da yawa kamar yadda ake a nan kasa yadda ake kenan ake kare mutane nan kamar ni ma yanzu man shiga mutane da yawa Mm. Wani na nisa nisa da mutane. Mm. Eh. To nesa nesa da mutane dai shine babban mataki kenan domin na gaba mm. Murtala Ibrahim dama zangon daura ya ce wai a gaya masa wai sabbin matakan tsafta don kare kai daga kamuwa da wannan cuta. So sabon akwai sababbin. abinda zan ce kin sai kamar nan kasashe abinda man da manta faɗa malin malam mm. wanke hannu yana da mafinci kwarai da gaske mm. Mm. ka wanke hannunka sosai wajen sai da muke alola za ka wanke hannunka ka wanke tsakanin eh, yatsunka ko ina ka goge shi sosai mm. ka jika hannunka sannan sai ka sa sabulu ka wanke shi ka wanke shi mm. sosai mm. to in ka wanke shi sosai wani yana kashe kwayan cuta kuma an dai akwai wani wuri da kake tsammani wanda ke da shi a share wurin da kuma akwai wasu irin abubuwan fesa da suke da suke kashe kwayan cuta an kana irin su ka yi amfani da su ka sha duraren da mutane ke taruwa kowane lokaci to ana wannan za a rage yaduwarsu sosai kuma za a kare kanka amin amin daga cikin irin batakai ko kuma irin abubuwan wasa kamar na katun da ake ta yadawa a shafukan sada zumunta zaka ga mutum ya je aski da ya yi atishawa sai a ɗauko abin feffesa a feffeshe guri a feffeshe guri. Abin ake an atisha ko a cikin babban rigar ko a rigar ka ko mm. kuma ka sa hannun ka ka yi atisha kawai kowa na abin nan ai bai kamata a yi haka ba ko kuma inda kana dan tawul ko da abu ka sa ba ka rufe bakin ka kai ciki mm, mm, mm. yadda dai aka saba <laughs> da matan ana mura <laughs> to, to likita um, tambayoyin namu kenan amma za mu so kuma ka faɗa wa uh, mutane wani hali ake ciki a yanzu irin yanayin da ake ciki sabila da zaka ga cewa kamfanoni manya-manyan kamfanoni fa sun rurrufe sabila da wannan cutar. sun wasu sun sallami ma'aikatansu na wushin gadi wasu kuma sun sallami ma ma'aikatansu kenan saboda suna ganin kamar wannan koma baya ne ga tattalin arziki haka abin yake ya abin yake ga tattalin arzikin ƙasa wannan abin kan yana rage tattalin arzikin ƙasa kwarai da gaske domin tsoron da suke kin sa a wasu kasashe kamar Italiya hmm. ba su lura da suke hana mutane haɗuwa da yawa ba kin ga abin da yake masu lobar ya baci a nan hmm. saboda haka abin da suke so a nan kasar hmm. kada kada kamar yadda ya Italiya to shi yasa suke sa rurrufe kamfanoni kin san yanzu ma gwamnati na so ta taimaki mutane a kan a kasar nan yadda za ta taimaki da ɗan kuɗi da dan kashewa da dan sayan abinci da sauransu to shi yasa manyan kamfanonin nan suke tsoro domin in aka in abin ya tashi sosai to komai na Allah ne zai iya daukan rayukan mutane da yawa tsoron da suke yake shi yasa amma wannan dole zai rage abubuwan kasar nan sosai mm-hmm. hajiya mm-hmm. Eh. Mm-hmm. to likita mun gode kwarai sai mun sake ka to hajiya na gode Allah ya kare mu da lafiya amin amin kuma Allah ya kiyaye mu da wannan alowar amin madalla na gode to muna fata Allah ya takaita mana kuma ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta coronavirus. Godiya ga Dr. Ladan da kuma dukkan waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman ma Julie Lathers Gresham. A madadinsu ni ce Aisha Sule a kasance cikin ƙoshin lafiya. Amin, amin, suma amin, amin, amin, suma amin ya Allah. da Aisha Sule. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce muna wa matakan da gwamnatin jihar Nijar ke dauka wajen yaƙi da cutar coronavirus. Da fatan al'umma za su ba da haɗin kai domin ganin an daƙile yaɗuwar wannan cuta baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Inda ya ce muryar Amurka na yi Allah wadai da wannan mummunan hari da 'yan ta'adda suka kai wa dakarun kasar mu a garin dambuwa na jihar borno inda mayakan suka kashe dakaru kimanin saba'in da wannan nake kira ga mahukuntan mu da su ƙara ɗaukar matakai na wadata jami'an tsaron mu da wadatattun kuma nagartattun kayan aiki na zamani sai saƙon isuhun dila faki jihar kaduna ya ce muna roƙon allah ka yi mana katangar karfe da wannan annobar cuta ta coronavirus da ta addabi al'ummar duniya waɗanda kuma suka kamu Allah ya warkar da su amin. saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Abbas Baffa daga jihar Bauchi inda ya ce hakika muna goyon bayan rufe kasuwanni a cikin ƙwaryar jihar Bauchi. Muddin hakan zai kawo ƙarshen bazuwar wannan muguwar cuta ta coronavirus wadda ake mata lakabi da COVID-19 a faɗin jihar Bauchi da ma Najeriya baki ɗaya. Da fatan mu al'ummar jihar Bauchi da ma Najeriya za mu bi bi umarnin likitoci domin kawo ƙarshen yaduwar cutar cikin al'umma. A ƙarshe muna roƙon Allah da ya ka mana saukin wannan cuta amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To wannan ne kuma ya kai mu ga gaba na gaba wato labarai amma fa a takaice. Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi gargadin cewa barkewar cutar coronavirus a duniya zai iya kasancewa mai jujjuyawa da zai iya dawowa da ƙarfin gaske. idan ba a ɗauki matakin da suka dace ba da yake magana a yammacin jiya laraba a yayin taron manema labarai game da coronavirus a fadar shugaban ƙasa ta white house Dr. Anthony Fauci, daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka, ya ce an fara samun barkewar cutar a Afirka ta kudu da sauran kasashe na kudu maso yamma inda hunturu ke zuwa. Iran ta musanta cewa ta san inda Robert Levinson yake bayan da Amurka ta buƙaci cikakken bayanai game da abin da ya faru ga jami'in na hukumar binciken Amurka ta FBI mai ritaya wanda ke tsammani ya mutu a hannun Iran. A yau Alhamis ne Alireza Mir Yusufi mai magana da yawun ofishin jakadancin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Iran ta ci gaba da rike matsayin cewa jami'inta ba su da masaniyar inda Mr. Levinson yake kuma baya tsare a Iran. Sanarwar ta mai da martani ne akan wata sanarwa da Amurka ta fitar cewa gwamnatin Amurka ta imanin cewa Bob Levinson ya mutu tintini. babban lauyan kasar adenich abebe ya ce fursunonin da za a sake sun hada da waɗanda aka yanke wa hukunci kan kananan laifuka da kuma ke da ƙasa da shekara guda da ya rage musu na zaman gidan yari tare da matan da ke da jarirai. To masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima mu sake dawowa da shirinmu na dare. yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma hadiza kyari da ta karanto labarai sai julie leathers gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu ni aisha mu'azu nake cewa ku huta lafiya ma'assalam